Yohana Sura goma sha bakwai Bayan da Yesu ya fada waɗannan abubuwa, sai ya daga kansa ya dubi sama ya yi addu'a ya ce, Ya uba, lokaci ya yi, ka ɗaukaka ɗanka, don shi ma ya ɗaukaka ka, gama ka ba ɗan iko a kan dukan mutane, domin ya ba da rai na ar abada ga dukan waɗanda ka ba shi Rai na ar abada kuwa shi ne. mutane su san ka, kai da kake Allah makaɗaici na gaskiya, su kuma san Yesu almasihu wanda ka aiku. Na ɗaukaka ka a duniya ta wurin cika dukan aikin da ka bani in yi, yanzu ma, ya Uba, ka ɗaukaka ni da ɗaukakar nan da nake da ita a gabanka, tun kafin alitar duniya. Na riga na bayana yadda kake ga mutanen da ka bani a nan duniya, tun dama su naka ne, amma ka bani su, sun kuma yi biyaya da kalmarka, yanzu kuwa sun sani cewa duk abin da ka bani daga gare ka yake, gama kalmar da ka faɗa mini, na faɗa musu, sun kuwa karɓa, sun san akika daga wurinka ne na fito, sun kuma ba da gaskiya kai ne ka aiko ni, ina roko ne domin su, ba domin mutanen duniya nake yin roko ba. amma domin mutanen da ka bani, domin su naka ne, duk abin da nake da shi naka ne, kuma duk abin da kake da shi nawa ne, an kuma bayana ɗaukaka ta ta wurinsu, ina zuwa wurinka, ba zan zauna a duniya kuma ba, amma su suna cikin duniya tukunna, ya uba mai sarki, ka lura da su da ikon sunanka, wato, sunan da ka bani, domin su zama ɗaya, kamar dai yadda nake da kai, lokacin da nake tare da su, na lura da su da ikon sunanka, sunan da kai ka bani, na kiyaye su, kuma ba wanda ya ɓace sai dai ɗayansu nan kadai wanda yake ɗan halaka, domin a cika annabcin rubutacciyar maganan Allah. Yanzu ina zuwa wurinka, amma ina roƙon waɗannan abubuwa ne tun ina duniya, domin waɗannan masu bi na su sami farin ciki na cikakke. a zukatansu. Na faɗa musu kalmarka, duniya kuma ta ki su, domin su ba na duniya ba ne, kamar yadda ni ma ba na duniya ba ne. Ba ina rokonka cewa ka ɗauke su daga duniya ba, amma ina rokonka ne ka sare su daga mugun nan, su ba na duniya ba ne, kamar yadda nima ma ba na duniya ba ne. Ka sarkake su ta wurin gaskiya, gama kalmarka kuwa ita ce gaskiya, na aike su cikin duniya. kamar yadda kai ma ka aiko ni, saboda su ne nake sarkake kaina domin su ma a sarkake su da gaske, ba kwa waɗannan kaɗai nake rokawa ba, amma ina roko kuma domin dukan waɗanda za su ba da gaskiya bisa ga maganarsu, ya uba, ina roko, domin dukansu su zama ɗaya kamar yadda kake cikina, ne kuma ina cikinka. ina roko bari su ma su kasance a cikinmu, domin mutanen duniya su ba da gaskiya cewa, kai ne ka aiko ni, ni na ba mutanen nan, ɗaukaka da kai ka ba bani, domin su zama ɗaya kamar yadda muke ɗaya, zan zauna a cikinsu, kai kuma a cikina, domin su zama ɗaya sosai, domin mutanen su sani kai ne ka aiko ni, su kuma sani ka kaunace su. kamar yadda ka kaunace ni, ya Uba, ina so waɗannan mutane da ka bani su zauna tare da ni inda nake, ina so su ga ɗaukakarka, wadda ka bani saboda kana kaunata, kafin a alici duniya. Ya Uba, mai adalci, mutanen duniya ba su san ka ba, amma ni kam na san ka, waɗannan mutane kuma sun sani cewa kai ne ka aiko ni. na sanar musu yadda kake, zan kuma ci gaba da sanar musu, domin kaunar da kake yi mini ta kasance a cikinsu, ne kuma in kasance a cikinsu.